wa sharrar umuri tuha wa kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar ya uwa musulmi waɗanda suke halarci a wannan masallacin da ma waɗanda za su saurari mu ta kafafi daban-daban na yaɗa bayanai ine muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yammacin laraba goma ga watan ramadan hijirar babban jakadin allah ko babban maji daɗin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1445 wanda ya daidai da 20 ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu salam, kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2024 Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu a wannan babban masallaci mai albarka wanda ake kira masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja. da fatar Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu. Kamar yadda muka gani yau muna da bakuncin ɗaya daga cikin iyayenmu, iyayen al'umma, sarkin gwadabawa, alhaji lawal zayyana. wanda ɗaya ne daga cikin mutanen da aka yi mashida da kishin addini Babanmu ne maka maraba da isuwa wannan gurin za mu ci gaba da karatunmu ne inda muka kwanjiya duk da yake yau mai latti ko? Ta wannan laifi na ne abu da na ɗan waye gari da mura haka sosai ko sai yadda yanayin yake ka fito wuri mai ɗan sanyi kuma masallacin ya saba gumriwa da zafi yau dai alhamdulillah dai akwai sauki na ji masallacin bai yi yadda ya saba ba amma mun saba in na miƙe ma sai zufa ya zuba ƙasa kamar za ka tara wani abu ka kwashi zufa saboda tsananin zafi amma dai yanzu kwanakin nan allah maɗaukakin sarki ya kawo sauƙin zafin muna roƙo allah ya ci gaba da kawo mana sauƙi a cikin wannan jihar da sauran garuruwan musulmi tambaya ta farko ma ta shafi wannan tsohuwa ce ke gare su zafi ya yi yawa wata ran ma sai ta fita hayyacin kanta shin ya halatta ta ci gaba da azumi ko ko bai halatta ba in su yi mata magana ko ba ta bari ta ce ta shekara saba'in tana azumi tun tana ƙarama to kuma yanzu ga tsufa ya zo don haka ta fi son ta mutu da azumin nan a kai ta cikin kabari da azumi da a ce ta bar azumi to alhamdulillah ire-iren waɗannan tsofaffin musamman ciki irin yanayin da muke ciki kutu na tsananin zafi bai kamata a ce suna azumi ba Allah maɗaukakin sarki yana nufi wannan al'ummar da sauƙi ba yana nufin su da tsanani ba yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra sannan wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskina waɗanda suna iya azumi amma sai da tsananin wahala <clears throat> suna iya azumi amma kuma da tsananin wahala wani ma sai ya faɗi ana mai fita ko wani kuma sai ya kai ga fita hayyacin kai shi Allah madaukakin sarki ya ce ni da na aza muku azumi to ire-iren waɗannan mutanen ni da kaina na ɗauke muku na sauƙaƙa muku yan azumin idan ba su yi azumin ba za a ba su kuma lada sun yi azumi in sun yi azumin ma kuma zunubi za a rubuta musu saboda za su halakar da kansu ne Allah bai nufin ya halakar da bayi lokacin yaƙi an fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga tsanani ya yi tsanani ya ce a kawo shantalin ruwa ya ɗaga gaban kowa ya ce kun gani dai na fi ku tsoron Allah ko kuma ni aka saukan ma wannan ƙur'anin wanda da shi kuke aiki to ni ma na aji azumi kun ga annabi bai ce shekara ta kaza ina azumi ba ko sai annabi ya ɗauki ruwan ya kwankwaɗa gaban kowa sannan ya aji duk da haka wasu ne suka ce kai ai annabi ne shi ai ba irin mu bane shi tuni aljanna yana da gidan shi yana can ma an kera gidan an gyara ai mai komai da sunan shi mu kuma ba mu san makoman mu ba don haka ba za mu aminta mu aji azumi ba suka labe suka ki aji azumi tafiya na tafiya can suka sai sai annabi ya ga wasu sun faɗi ana yi musu fita ana yi musu fita ana tafita ana ta sun faɗi kwance gashi ba su iya tashi annabi ya ce waɗancan fa aka ce ya rasulullahi su ne suka ƙi aji azumi annabi ya ce to ba masu azumi ba ne ula'ikal usat ula'ikal usat ula'ikal usat ya ce wallahi masu saba ma Allah ne waɗancan masu saba ma Allah ne masu saba ma Allah ne Allah bai kai ga ya wahal da bawa ne har ya kai ga faɗuwa yana ɗaukar rai ba akan abin da ya shafi azumi don haka ajiwa ake yi in ta ke ta aji ku kai ta asibiti likita ya sa mata ruwa sai ta yi kwance waɗannan ruwan dai abinci ne cikin jikinta ko kun ga akalla an samu ɗan daidaito jikinta ba zai kasa ba an gane wannan domin ba za ka makuri bakin mutum ka sa mai abinci ba ina fatar an fahimci wannan don haka wa'anda azumi kamar masu ciki ne mace tana da ciki yana wahalshe ta ta ce sai ta yi azumi wata ta zo wajen haihuwa ma ta mutu ko cikin azumin nan an kamin wata ta zo wajen haihuwa ta mutu wai ta ki aji azumi kuma ga cikin ya kai ya ce matar shi ta mutu ga abin da ya faru shi yana ta abin ga wallahi mala harar da ta mutu siran nan ran da za ta haifi wannan da ta mutu sannan ta aji azumi likitoci sai ta faɗa dan me za ta aji azumi don me za ta ci gaba da azumi wannan akwai yunwa akwai menene da sauransu gashi nan dai don haka ya kamata dai a kula mace mai ciki in ciki ya kai wasu 'yan watanni aka ga zai bata wahala ta aji azumi ko kuma zai shafi abin da ke cikinta haka ma mace mai shayarwa wadda aka ga cewa cikin eh, azumin zai iya cutar da shayarwarta in ta ci gaba da azumi abin da take shayarwa zai cutu babu ruwan nono kuma kun san mace mai shayarwa tana da tsananin bukatar ta ci ko saboda yanzu ita ba mutum ɗaya ba ce ta ci kuma ta shayar da ɗa sannan albarka abincin protein da sauran vitamins inda a cikin kwashewa ake ana ba ɗa kwashewa ake ana sarrafawa ana yin nono da su ana ba ɗa yana sha ita kanta za ka ga azumin zai galabaitar da ita sai ka ga ta ce ta yaya yaro wata ta yaye yaro dan wata bakwai don azumi a Allah bai azami ki wannan ba ki ki ki ki abin nan ki aje azumi ko ba ranka shi zaki ba ba rankawa zaki ba ciyarwa zaki da mai ciki da mai shayarwa da tsoho wanda ya tsoho tugu tugu, da mai rashin lafiya wadda ba a zaton warkewarta irin rashin lafiyoyin nan da ba a sa ranar warkewarsu ba akwai wadda ma ba ta da ranar warkewa irin sikila ana tunanin ran warkewa to mai sikila in ta sha ta kawai ta abin nan duka ciyarwa za su yi an gane wannan cikin satin nan zan samu lokaci ko zuwa kamin dai ramadana ya kare zan samu lokaci in walwala wannan matsalar sosai da sosai yadda mutane za su fahimce ta ya kasance ba za a samu wani dogon iskali nan gaba ba amma duk wanda azumi zai nakasa ya wahalar to ciyarwa yake yi an gane wanda ke da rashin lafiya ordinary rashin lafiya rankawa yake yi wanda yake a hali na tafiya shi ma rankawa yake yi an gane wannan kuma duk ƙur'ani ya karantar da wannan sannan annabi ya zo ya fitar da hukuncin ɗai wanda duk ya saba ma wannan hukuncin na wani kiyasi ne na dubarbaru na kanshi ko kuma wasu malamai ya ɗauka ya aiki da shi su ko malaman sun yi ne don Allah su ma ishtihadi ne annabi ya ce in sun yi daidai wa billahi alhamdu in ma ba su yi daidai ba wa billahi alhamdu za su samu lada ta ishtihadin su an fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai mai tambaya ta gaba ofis ne suke aiki amma mai gidansu ba musulmi ba ne kuma akwai wasu ɗabi'u waɗanda idan ka lizimce su mai gidan nasu yakan kyamace ka in kana azumi ko kuma ya ga kana baka kyamar mata ko kuma giya ko nama alade wai mai gidan bai da zarar ga cewa kana kyamar waɗannan to bai yi da kai an fahimci wannan shi ya halatta wai ka rungumi waɗannan abubuwan gaban shi ko da ko baya gare shi kai ba kai kuma cikin zuciyarka kai ba haka kake ba to wannan dai ina ganin akwai raunin addini ciki ko iri wannan mai gidan akwai masu gidan shi shi ma muna da musulmi ku kai ƙarar shi in ba su ɗauki mataki ba kuma ku kawo muna mu kuma baki gare mu sai mu yayata duniya ta ji cewa an kai mawa da ƙaran kaza yaƙi akwai malamai da dama waɗanda su ne bakin musulunci voice of islam ku kai musu ƙara su faɗi ku je gidan sarki ku kai ƙara ku ce ga yadda mai gidanku yake kuma su izo da waɗanda za su zama kamar security su diba su ga yanayin haka ne ko ba haka ba ne amma bai halatta ka bi wani bawa wajen saba ma Allah sannan in bai yi da kai kuma sai mi shi ka ga hannun shi take rayuwarka ga hannun shi take arzikinka ga hannun shi yake can da da baka gamu da shi ba kuma ya kake rayuwa ka bi Allah sai ka samu izza sai da Umar yake cewa inna kunna qauman azilla inna kunna qaumun azilla lalle can da mun kasance mutane waɗanda suke wulakantacci fa'azzana Allah bil Islam sai Allah ya karfafa mu da musulunci Ya ce to idza zahabna misul izzata min gari idan muka je neman girma da izza ga wani wanda ba Allah ba yace zallalla yace to wallahi mu walakanta da kace zaka je neman girma ga wani abu wanda ba Allah ba to zaka walakanta yace zallalla zamu walakanta duk wulakancin da ya lullube al'ummar musulmi a yau saboda mun daina tunanin cewa girma ga Allah yake da mun yadda Allah ke bada girma Allah ke bada ɗaukaka Allah ke bada buwaya to da Allah ya ba mu girma da ɗaukaka ko mun buwaye bakiyanmu to amma sai muka je neman waɗannan abubuwan ga wani wanda ba Allah ba kan haka sai Allah ya sake mu da mu. muka zo yau gashi ana taimuna wulaƙanci dare da rana islamization fulanization menene ba haka ake faɗa muna ba da an ce fulanization kamar an ce kafirci ko islamization an ɗauki ƙabila ku an maishe ta kafirci an ɗauki addinin ku an maishe shi shi a kafirci shine abin ki kowa na ƙin a nasabta shi da wannan ƙabilar ko kuma da wannan addinin me yasa ba za a ce christianization ba ko kufranization ko makamanci wannan can da idan an ce ma mutum kafuri ko arne ko wani abu abinki ne yanzu kuma musulmi shine abinki aka ji sai ka ji ce a'a to ka san yanzu da na yi kaza za a ce wai islamization agenda ne ko planization agenda ne don haka ku bari menene menene kuma planization din nan kalman fulani din nan ba wani dalili ne yasa ake kinta ba don dan fodiyo ne don dan fodiyo ne da ka ja firan kace a ci gaba da bayani za ka ji an ɗauko maka jihadin dan kodiyo wanda Afirka ba a taba wani arziki wanda nan West Africa ba mu taba wani arziki wanda ya kai ga dan kodiyo ba amma shine abinki don haka sai a yi kokari a kiyaye kada ka yi mishi da'a akwai magabatan shi akwai manyan shi cikin musulmi in ya fi ƙarfinsu akwai sarakuna ku je ku kai ƙara wurin su. eh har ba su yi wani abu ba ku zo ku faɗa mana mu kuma sai mu yayata ma duniya ta ji abin da ake ciki an fahimci wannan Allah madaukin sarki ya taimake mu sai tambaya ta ƙarshe mace ce ke tambaya akan ya za ta yi amfani da ruwan zanzam to wannan cikin karatunmu na suratul isra na yi ta bayanai akai to sai dai shi ga addinin musulunci ba a kasawa ga bayani lokacin da duk kake ganin kaya bayani shekara kaza shi wani sannan yake ba sabo gari shi wannan abin don shi ne ƙur'ani yake yawan maimaita abubuwa saboda ɗan adam mai mantuwa ne sannan kuma ayon ƙur'ani suke ta maimaita abu ɗaya ko saboda ɗan adam halayya ce gari shi yawan mantuwa to a nan ruwan zanzam dai ruwa ne masu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'o zamzama lima shiribala magani ne ga duk buƙatar da aka sha su domin ta. idan kika samu ruwan zanzam la'alla kina a makka ne ko kina a nan in kina a can makka abin ya fi ƙarfi an fahimci wannan amma annabi yakan sa a ɗobo su a cikin salkuna ruwan na zanzam a zo da su har madina wasu kuma su ɗiba su je da su ƙasashe daban-daban a je a yi amfani da su kuma a samu abin da ake bukata ko magani ne ga kowace bukata magani ne tabbas wani ya ce ya sha bai warki ba na ce tun asibiti ba magani ake bayarwa ba na ce ka ɗauki duk asibitin da ka ɗauka mutum nawa ya mutu cikin asibitin wanda ya mutu warkewa ne yayi to an fasa kuma zuwa asibitin an ce asibitin karya ce tunda an mutu mutum nawa ya saba daga wannan asibitin ya je waccan daga waccan ya je waccan daga waccan har akai Abuja har akai ƙasar waje ko kuma a ƙi warkewa ila ma a ɗauka gawa da ƙasar waje a dawo gida ba an saba haka ba sai a yi kwandemin duka asibitoci gabaki baki daya ba haka ake yi ba an fahimci wannan yana yiwa akwai dai wani abu wanda ba laifin ruwan zanzan ba ne laifinki ne akwai wani abu so da yawa za ka yi ma'alla laifin da zai ce ya a rufe littafin kawai rahama gari ka na amsa addu'o'inka saboda wannan laifin da ka yi ila kina da kishiya ke hana zaman lafiya cikin gidan mijinki ko kuma ke ɗibi ruwan zanzan ke ce ya Allah ka nakasa kishiya ta da zuri'a ta kisha addu'an kita ce ko to Allah ci ne sai ke ga bukata ba ta biya ba an fahimci wannan ko kuma wata rana Allah na son ki ciyon nan naki Allah ya ce in wance ta mutu da ciyon nan aljanna za ta shiga in kuma ta mutu ba da ciyon nan ba wuta za ta shiga kuma ga ajalin nan kusa baki sani ba sai ki sha ki roƙi Allah ki warke sai Allah ya ce mala'iku ku duba ku gani sai su ce ya Allah to in ta shafa ruwan zanzam din nan ta ce fa a warkar da ita aka warkar da ita to wuta za ta shiga littafin ka kadimi tun baka halice mu ba baka halice halittu ba haka ka rubuta sai Allah ya ce to ku kyale ta da ciyon ku sa ma 'ya'yanta albarka an fahimci wannan ko kuma ku rubuta ta gobe kiyama ko kuma cikin kabarinta ma ku rubuta tana shiga kabarin za a ja mata connection na aljanna tana nan tana ta kallon bidiyoyin aljanna ma cikin kabarinta soyayyen kaji aljanna su take ci an fahimci wannan an tona wani kabari wallahi gawan magani aka yi tana murmushi gawan murmushi ma take yi jikin bai kome ba kai jikinka da kake raye bai kyan jikin wannan gawar ba to kaga alama irin gawawwakin nan ne kila ko da kuka tono shi ma yana kallon wani fim na aljanna ko yana tsakar kallon fim kuka hana shi kamar yana mafarki an miƙo mishi bando da daloli sai ku tayar da shi da bacci an gane ɗaya eh, tashi shiga duk sauro ya cije shi ko to kamar irin haka ne akwai irin waɗannan kaburburan da ake tonowa ko lokacin na ba ku ƙisar waɗanda aka tono lokacin da annabi aka kashe su bayan shekara arba'in da wucewar annabi aka tono ƙabarinsu domin gyara makabarta ko da aka tono su shi gudan ma tare annabi ya ce a sa su ko bayan an sa su cikin ƙabarin ɗaya 'yan uwanshi shi sun zo sun tone shi sun ɗebe shi sun kai shi inda ya wasici ya ce a turbuɗe shi sai suka ɗauki wasicin sama ga inda annabi ya ce a aje shi to da aka zo aka ce wannan kabarin wane ne gashi nan ku ya ɗan rusga ruwa sun ci shi menene menene ana tonowa me aka gani Allah ya sake ci ruwan can da wani ƙauye ya sake mayar da shi nan wurin dai inda annabi ya ce a rufe shi ko da aka duba ga su kamar jiya aka turbuɗe su wata gawa ma har da jini take zuba da shi ya rike kumcin shi haka ko da aka janye sai aka ga inda takobi ya sare shi yana bulbula sabon jini bayan shekara arba'in to akan samu irin haka kawai ki fuskanci alƙibla ki ɗibi ruwan na zanzam ki tsayu ki sha su ana son in za ka sha ruwan zanzam ka sha su har ka cika ciki sosai don haka ana son masu yawa ko sannan ki daga hannu ki ci, ya Allah ka bani kaza abin nan kuma ya zama abin halal ne kada ya Allah ka kore wanci abu ke zamana wata ta ɗibi ruwan zanzam wai Allah ka kore abu ke zaman diyarta fa ba ma ita ba fa wai na diyarta kishi ya tashi daga kiyoshinta ya koma har ga kiyoshin diya wata ma Allah ka sa'awa wancan kishiya diyar abu kiyar zamanta ce Allah ya sa ya mata kishiya don yi ita ta ta kishiyar don haka Allah ya sa ya mawanci gashi nan dai ire-iren waɗannan sai ku roƙi abin da yake halal ku gani ruwan zanzan magani ne ga komai yunwa ma in kana ji in ka sha ruwan zanzan sai ka koshi ibnul qayyim yace wallahi na zauna da wani mutum a cikin masallacin Ka'aba yace nisfu shahar tsawon rabin wata kwana goma sha biyar bai ci komi ba ruwan zanzam yake sha kuma kiba ɗai yake yana ta kyalkyali ina fatar an fahimci wannan don haka sai a samu ruwan zanzam masu yawa sai a kurɓa wadda ke muna akwai matsala ruwan zanzam masu yawa nan sai ka ji kuɗin sun tashi da yawa ko? ya goron nan ce ake samu ana ɗan tsutsa sai a ga wani magoran kasace kai kashi bakwai da ya tsor ya dan tsotsa haka sai kai ya aji sai wata bukata ta tashi kuma yanayin talauci ko to Allah ka fitar da mu cikin wannan talaucin Allah ka ba yalwa da wadata a nan wasu ruwan kuma 'yan kasuwanmu ne ke shiga cikin gida suna dura su riyoji ne waɗannan na cikin garuruwanmu nan suke durawa ko? su shirya su kamar ruwan zanzam suna sayan muna su kuma su ji tsoron Allah rijiya ce mai albarka kuma al'amari ne na Allah wallahi in ka shiga cikin ranar tashin kiyama Allah ya damƙe ka wallahi zaka ido zai raina fata sannan tun a ranar mutuwa wallahi zaka san kai babu rahama tare da kai sannan duk zaman da zaka yi cikin kabari shekaru dubbai da zaka yi cikin kabari wallahi zaka yi shekaru ne na bala'i don haka a yan uwa musulmi ai ƙoƙari a kiyaye to sai ci gaba da karatun mu insha Allah ta'ala to jiya muna bayani ne a kan takardar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi umarni a bayar domin ya rubuta wani sako wanda duk muka riko da shi wannan saƙon to ba mu ɓacewa har abada ko? sai umar ya yi ishtihadi cewa manzo Allah yana jarabta muni ya gani shin muna ganin akwai wani saƙo da zai iya zo muna yanzu wanda ya kai darajar littafin Allah mutane na ta yaya ana ta rikici gurin sai ce ai muna da littafin Allah wala na kitabullahi ko hasbuna muna da littafin Allah ya isan muna shi kenan duk muka riƙi ƙur'ani ko ba mu ɓacewa ko akwai wanda zai ɓace bayan ya riƙi ƙur'ani to muna da littafin Allah ba mu ɓacewa kuma Umar ya faɗi gaskiya ko sannan Umar ya ce kuma ku daina wannan yayar da kuke yi gaban manzon Allah inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam galaba hulwaj'u rashin lafiya zazzabi yarin jaye manzon Allah yana cikin yanayi da bai son irin wannan yayar taku manzon Allah na jin ma haka sai ya ce ku watsi ba abin da ke yiwa bane gari ku gaban annabin Allah ku wayi gari kuna yawaita dumi kuna daga saututtukan ku annabi ya ce ku watsi to kun san dai in sako ne na Allah annabi na boye shi in kuma ka ce annabi ya bar duniya bai bayyana wannan saƙon ba to ko ka zargi annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa lallai ya zalunci manzanci ya ha'inci manzanci ko bai iyar da manzancin shi ba in ka ce akwai kalma ɗaya da Allah ya ce annabi faɗa ma al'umma annabi bai faɗe ta ba to ko ka ce annabi bai iyar da manzanci ba to ko mina ne ku annabi ya faɗe shi ko to za mu dawo mu ji in tabbas ya faɗi shi sannan waɗancan mutanen baƙin musulunci da suke ganin cewa kamar dai annabi yana cikin yanayi ne na rashin lafiya su kuma kun ji irin bayanan da muka yi a kansu ko? mun ce baƙi ne na musulunci ba a riƙonsu da wani al'amari wanda yake ba su sani ba saboda shi ba ko ga abu ko yaushe yana iya yayi wauta saboda rashin sani ita kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya gafarta mata tun ba ta aikata ba abinda ta aikata cike al'amari na mi cike al'amari na rashin sani ina fatar an fahimci wannan bisa ga wannan yake tabbatuwa gare mu ashe ba a kama waɗannan sahabban baƙin musulunci da waɗannan maganganun da suka faɗi to wasu sukan ɗauki hadisan sai su yi musu mummunan fassara muka ce mu ba irin ku bane mu muna bisa ga fahimta ta alibinu a Abi Talib hadisi ne tabbatacce yana cikin sunanu Ibn Maja, hadisi na ishirin, yana cikin sunanu Darimi hadisi na biyar da da biyu, haka ma Imamu Ahmad Imam Ahlus Sunna wal Jama'a ya zo da shi a littafin al-musnad hadisi na 935 daga Ali bin Abi Talib sannan hadisin ya zo mun hadisi ne sahihi na Ali sai dai kuma ya zo mun katsayi daga Abdullahi bin Mas'ud hadisi na 19 a cikin sunan Ibn Majah hadisi na 591 a cikin sunan Darimi hadisi na 3645 a cikin al-musnad na Imam Ahmad daga abu abdurrahman as-sulami sai kuma daga ali bin abi talib Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda ali ya ce idza haddastukum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisan idan na ba ku hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to fa zannu bihi allazi huwa ahnahu wa ahdahu wa adqahu to kada ku ɗauki mummunan fassara ga wannan hadisin a'a ku ɗauki kyakkyawar fassara wadda ita ce mafi dacewa mafi takawa mafi mafi bada ma'ana mai kyau an gane irin wannan fassara ita za ku ɗaukan mu hadisi annabi cewa Umar ya yi laifi a nan, ba ita ce fassara mafi dacewa ba ko ba ita ce mafi takawa ba cewa Umar ya ce ma annabi ba yi ko Umar ya ce ma annabi kaza ko menene duka waɗannan fassarorin ba fassarori ne masu kyau ba fassara mai kyau ita ce abin da muka ambata Umar ya yi ijtihadi kuma ijtihadin daidai yake ina fata an fahimta sa'annan sahabban da suka zo bakin musulunci su ba za a kama su da laifin zancen da suka ambata ba saboda su baki ne a musulunci ba su da fahimtar yadda shari'a take ba ina fatar an fahimci wannan to sukan kawo zancen abdullahi bin abbas inda abdullahi ɗan abbas ke fasa kuka yana cewa musiba dukkanin musiba shine abin da ya shiga tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rubuta takardar tunda manzon Allah yana kwance kamar yadda muka yi bayani ko manzon Allah yana kwance bisa gadon shi bisa shimfiɗa shi ta rashin lafiya rashin lafiya da bai warke daga gare ta ba har yayi wafati sahabbai an cika yace ku zo min da takarda ku bani takarda in rubuta muku wani saƙo. wanda ba ku bacewa matsau kuka riko da shi sai aka yi saɓani a gurin wasu na ganin a ba manzon Allah takarda wasu na ganin cewa a ba sai an ba da takardan ba haka aka ci gaba da wannan saɓanin da wannan jayayyar ina fata an fahimta to sai su ce ai abdullahi da abbas bayan wucewar wannan lokacin kullun kuka yake yi duk tuna yana faɗin innan raziyata kullun raziya lalle musiba dukkanin musiba ma hala baina rasulillahi wa baina an yaktuba lahum zalikal kitab shine abin da ya shiga tsakanin manzon Allah da ya rubuta wannan cikardan wannan littafin likhtilafihim wa laghatihim saboda sabanin su da yayar da suka zo suna ta yi gaban manzon Allah ashe Abdullahi dan Abbas ya faɗi dalili ko sabanin da kuma kuwace kuwacen da suke yi Shin Abdullahi na ganin cewa akwai wata takarda wadda in an rubuta ta ba a bacewa wadda ta wuce alkur'ani ta fi littafin Allah daraja? Shin Abdullahi na ganin haka? A'a, ba haka Abdullahi ke gani ba. Fassarar hadisin ne baka yi daidai ba. Fassara ta daidai shi ne. Abdullahi ya san cewa za a rubuta khalifancin Abubakar ne. Kada a yi saɓani. To sai zan ba a rubuta takardan ba a wannan lokacin. har aka watsi don haka ya sa al'umma za ta yi saɓani wannan saɓanin shi ya haifar da shi'a shi ya haifar da khawarij shi ya haifar da murji'a shi ya haifar da miyagun aƙidodi to ba don rashin rubuta wannan takardar ba duk da ba a samu waɗannan saɓanin ba ko don haka musibar da abdullahi ɗan abbas ta yi makuka kenan da an bari an rubuta duka da ma saɓanin da wasu mutane za su yi da ba a yi ba da jinnan da za a zubar game da su musulama duk ba za a zubar ba da jinnan da za a zubar game da waɗanda suka yi ridda lokacin sayidina abubakar suka ce ba za su ba da zakka ba da duk ba a zubar da waɗannan jinnan ba da al'umma ta huta da yau an waye gari babu ƙungiyoyin da ake da su to amma rashin rubuta wannan takardan ya sa an manzon Allah na barin duniya saɓani ya fara wa zai zama khalifa an gane sannan su masu riko da wannan hadisin suna faɗin ai khalifanci ne na Ali shine ba a rubuta ba ai ana nufin Ali zai khalifanci to ko ba sun ce yau magadir annabi ya ba Ali khalifanci ba in har yau magadir annabi ya ba Ali khalifanci ya daga hannun shi ya ce man kuntu maulahu fahaza aliyu maulahu allahumma wali man walahu wa adiman adahu in dai a lokacin khalifanci ne annabi ke nufi wannan gurin khalifanci ne to ko menene bukatar sai an sake rubuta ada duniya tun lokacin ta shaida ko kun ga tun kada walwala cikin maganar su to ba haka magana take ba khalifancin abubakar ne bayan watsewa daga wannan taron annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an ya kira mu’mini na Aisha ya ki Aisha a je a kira wa uwanki Abdurrahman zan rubuta ta takarda hadisi ne daga Imamu Zuhri shi kuma ya karbo daga Urwa bin Zubair shi kuma ya karbo daga mu’mini na Aisha ita kuma mu’mini na Aisha ta ce alali rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi maradihi manzon Allah ya ce mini cikin rashin lafiyar shi wadda yi wafati a cikinta ya ce ili a baki wa a haki ya ce kirawo min babanki abubakar da a haki ɗan uwanki abdurrahman hatta aktuba kitaban kun ga wannan takardar dai annabi bai fasa ba ko yace har sai na rubuta wannan takardan dai fa inni kafa an yatamanna mutamann yace ina tsoron wani mutamannin mai guri wani mai kwaɗayi yayi kwaɗayi waya kulu ƙa'ilun wani mai faɗa ya faɗa ya ce ai wane ya cancanci khalifanci wane ya cancanta ko kuma ya yi kwaɗayi ya ce ni ina da kwaɗayin khalifanci ni na kamata a ba khalifanci bayan wucewar manzon Allah ya ce manzon Allah ce ina gudu haka a ɗauko min takarda in rubuta ta zama shaida ko bayan wucewa ta cewa abubakar shi ne khalifa na Aisha ta kimtsa ta sa hijabi ta tashi sai ce dawo zauna waya aballahu wal mu'minun illa ababakarin yace ma sako ya zo mini Allah ba zai bari a nada kowa ba sai abubakar kuma mu'minai ba za su yi shiru a nada kowa ba sai abubakar yace to Allah ya hutashe mu ba sai an rubuta takarda ba da wai zamanki ka duba sahihu muslim wanda shine littafi na biyu ga inganci a cikin musulunci hadisi na dubu biyu da ɗari uku da tamanin da bakwai da sauran littattafai kamar su da la'ilun nubuwa wa ma'arifatu ahwali sahibi shari'a na imamul ga shi nan duka wannan bayani yana ciki bayani ne mai tsawo da na so in sa shi cikin wannan karatun namu ko yin gutsuru sai zaman to shi ina ɗan jin jikin na zauna jiya dare har gari ya waye tun cikin dare har gari ya waye dai ina dan fama da jikin ban iya bincike ban iya ma rubutun ban iya fitowa da abubuwan har zuwa lokacin da muka zo nan dan shi ne bai yi wannan ba rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tun wata biyu gabanin annabi ya bar duniya abubuwan da suka faru har ya bar duniya domin a saita kwakwalen mutane su ga cewa ƙarshen rayuwar annabi shim. wace alƙibla ce yake so al'ummar musulmi su mayan hankali domin akwai bayanai da yi bayanai na tato su lokacin guda goma sha biyu waɗanda ya yi waɗanda ya al'umma ta mayar da hankali kan waɗannan bayanan za su ga inda annabi ya tsaya kuma inda yake so a ɗora a ci gaba so tabbasu abubakar asidik sun ci gaba su umar alfaruk da makamantansu to bu ma a wannan zamani ina ya kamata mu ci gaba waɗannan bayanan za su nuna muna kuma za su nuna muna yadda annabi ya yi wa fati ta yadda da mun samu yin wannan karatun yau to da ina da tabbacin duk mai ɗigon imani a cikin zuciyarshi sai idanuwan shi sun zubar da hawaye yadda annabi ya yi jinya har ya bar duniya irin abubuwan da suka faru ɗai bayan ɗai daki bayan daki daki yau rana kaza ga yadda annabi yayi aka waye gari yayi kaza aka waye gari yayi kaza aka waye gari har zuwa lokacin da yayi wafati ranar da mala'ika jibril ya ɗauki rai shi lalle ka tabbatar wallahi dukkanin idanu sun zubar da hawaye ma dama akwai koda ƙwayan gero na imani a cikin waɗannan zukatan to wannan takardar da annabi ya ce zai rubuta kalifancin abubakar ne muna da hadisai iri-irin waɗannan muna da hanyoyi ko nawa hadisan suka zo ko kuma in ce littattafai waɗanda suka ambaci waɗannan hadisan na cewa ya ce a kirawo abubakar a kirawo abdurrahman ɗanɗan abubakar zai rubuta ta shaida zai rubuta ta takarda domin kada wani ya zo ya yi kwaɗayin shugabancin abubakar ko kuma wani ya zo ya yi wani zance game da shugabancin abubakar amma daga baya sai ce dawo zaman ki ma Allah ya isa mu daga wannan matsalar ya ce shi ba zai yarda wani ya yi kalifanci bayan manzon Allah ba in ba abubakar ba haka ma mumine ba za su zar ido a ɗauki shugabancin al'ummar musulmi a danƙa ma wani ba in ba abubakar ba kuma kamar yadda hadisi ya faru haka ta faru ko bayan wucewa annabi abubakar aka ba khalifanci shine khalifan manzon Allah kuma shine khalifa na farko ina fatar an fahimci wannan sa'an nan manzon Allah ya ci gaba da zama yana nuna ma mutane wane ne shugabansu da baki wannan lokacin duk abin da ya taso manzon Allah abubakar yake lalabe saboda shi dai ya san da cewa zai wuce ya yi busharori har ya yi fadima bad'atun nabawiyya sai a halin janna ya yi mata bayani cikin kunnanta ko ya sirranta mata wani sirri cewa shi fa kwanakin shi sun kare a duniya sannan akwai sahaban da annabi yake faɗa macewa shi fa kwanakin shi sun ƙare lokacin tafiyar shi ta yi sannan an saukar da izaja a nasrullahi wal sura mai nuna cewa ƙarshen rayuwar annabi ya zo ko kai ga dai alamomi nan daban-daban da annabi ya nuna na cewa ƙarshen rayuwar shi ya zo don haka ma manzon Allah ya naɗa abubakar ya ce ci gaba da ba mutane sallah hadisi ya zo duk da yake hadisin da ifi ne cewa annabi na raye abubakar ya ya limanci mutane sau goma sha bakwai yana cikin rashin lafiya ya limanci mutane sau goma sha bakwai ina fatar an fahimci wannan to bai inganta ba hadisin abin sani kawai ya dai limanci mutane limanci mai yawa sallar ƙarshe da annabi ya yi da mutane ta jam'i ya fito ya limanci mutane sallar juma'a ce abin nan sallar magariba ce afwan sallar magariba ce ya kuma ja suratul mursalat shine jam'i na ƙarshe da suratul mursalat shikenan annabi ya koma cikin gida bai koma limanci ba sai ran da ya fito tun da safe ya ga abubakar na limanci ya ji daɗi ya shiga shi ma ya jona abubakar ya limanci shi to annabi ya limantar da abubakar al'ummar musulmi ga baki ɗaya a cikin masallacin annabi kuma annabi na rayi yana ganin cewa zai bar duniya da annabi na nufin ali ya shugabanci al'umma tun nan da ya ƙara gwadi ko to amma da yake abubakar yake nufi sai ya shugabantar da shi wanda sahabbai suka ce duk wanda muka yarda da shi ga al'amarin mu, ya shugabance mu ga mu, me yasa ba za mu yarda da shi ya shugabance mu ga duniyar mu ba Wace ce mafificiya walal akhiratu khairun wa abqa ko akhiratu khairun ula kun ga lahira ta fi to sallah al'amarin lahira ne to duk wanda kuka jibintar ga sallar ku ya cancanci ku jibintar da shi ga al'amarin ku na duniya manzo Allah ya shigo yayi sallah bayan Abubakar Abubakar ya limanci har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah ya kuma, zaune ma manzon Allah ke sallar ran litinin ɗin da manzon Allah ya yi wa fati abubakar na limantar mutane manzon Allah na kwance bisa gadon shi ƙofar ɗakin manzon Allah tana buɗe ga alƙiblar masallaci sai ƙofa ta buɗe labule ya buɗe labule na buɗewa dukkanin wanda ya kai masallaci ya hango manzon Allah kwance bisa gado sai fuskar manzon Allah ta kama kyalkyali yanzu za mu ce maka kamar zinari haka take ta kyalkyali tana wal wal wal wal duk wanda yake masallacin ba wanda bai gani ba sahabai suka ce muka cika da farin ciki sa'an har muka fitinu ga manzon Allah fa ya samu sauki muka fitinu muka kusa mu yanke sallar mu saboda kallon manzon Allah da haibar manzon Allah da kyawun manzon Allah da kyalkyalin fuskar manzon Allah da murmushin manzon Allah saboda su muka fitinu har muka manci ma da sallah muke yi manzon Allah ya murmushi ya ga ga al'ummar musulmi tsatsaye suna sallah ga shugabansu Abubakar As-Siddiq al-Akbar yana limantar su manzon Allah ya ji daɗi ya yi murmushi sai labule ya rufe labule na rufewa sabai suka ce wannan shine ganin ƙarshe da kowa ya ma manzon Allah aka yi ai zuwa 'yan awoyi ƙalilan sai ga sako ya same su cewa manzon Allah ya bar duniya aka zo aka yi ta abinda aka yi wasu su ce manzon Allah ya su ne al-mughira bin shu'ba ya duba haka ya leƙa haka ya ce wallahi ni dai abinda nake gani manzon Allah ya bar duniya wanda ko wajen rufe manzon Allah shi almagira dubara yayi da aka sa manzon Allah a kabari shi ne na ƙarshe wanda ya ga likafanin manzon Allah ya ki rufe daidai inda yake sai da kowa ya rufe ko ina ya leƙa haka ya ga manzon Allah sannan sai ya rufe shine ƙarshen wanda ya ga manzon Allah a doron ƙasa don haka ko da aka kai a jima manzon Allah ya bar duniya sahabbai aka shiga da bakin ciki da tashin hankali da kuka wasu daga cikin sahabban suka ce wallahi sai da suka turbuɗe manzon Allah duk wanda ya waiwayo duniyar ma ita ma bakin ciki take yi rana baƙin ciki take yi wanda duk ya duba duniya ta yi duhu bai iya ganin tafi hannun shi yini ne baki kirin wanda babu wani yini wanda aka ɗauki wata musiba wadda ta kai wannan yinin sahabai ma musamman sun shiga saɓani ya za a yi ma manzon Allah wanka za a yi ma manzon Allah a tuɓe tufafin shi da aka yi ma sauran mutane ko ko ƙaƙa za a yi ana zazzaune ana shawara sai Allah ya aiko musu bacci gaba ɗai can sai suka ji kamar wata wani sauti ya fito wanda ba su san daga inda sautin ke fitowa ba an ce kada ku tuɓe tufafin manzon Allah ku yi mishi wanka cikin tufafin da yake sanye da su haka ko aka yi ma manzon Allah wanka ba a cire tufafin shi ba aka gama ma manzon Allah wanka garin madina ya cika da bakin ciki garin madina ya cika da ɓacin rai mutuwa ce wadda ba a taɓa irin ta a duniya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muna ta'aziyya ce tamu ta duniya gaba ɗaya wanda duk akan ma jarabta da wata masiba ya tuna masiba ta ta rashin manzon Allah wanda ya rasa manzon Allah ya ci gaba da rayuwa me zai rasa har ya ce zai je ya rataye kanshi ko kamar yadda kasashen turai suke yi ko kuma ya je ya kashe kanshi ko ya zo ya halaka kanshi me zai sa ya aikata haka a wannan lokaci ita fatima dama ta san dai kwanakin na manzon Allah sun kawo ƙarshe tun bai bar duniya ba sai da ta yi kukan ko tun a gaban shi don haka kuka take ya abatahu ya babana man jannatul firdausi ma'awahu ya abatahu ila jibrila nan ahu ya abata haka fadima kuka take yi Mata annabi ma suna can cikin gida suka ce wallahi su ba sai dan annabi ya bar duniya ba sai da suka ji sauti ana diban ƙasa ana zubawa ga kabarin annabi cikin ɗakin Aisha na aka turbuɗe shi suka ji ana ɗiba suka tabbatar sannan suka yadda masu turbuɗe manzo Allah na dawowa Fadima ta tarbe su ya kai Anas kaifa tsabat lakum anfusukum yaya zukatanku suka yi muku daɗi an tuhusu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turam za ku iya ɗiba ƙasa ku zuba ga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tanku suka yi irin wannan taurin kuka take ta yi ummul masa'ib ta cimma duniya annabi ya bar duniya haka al'amarin annabi ya kasance ko da ya bar duniya bai bar wani shugaba ba face abubakar da kan an rubuta takardar masu sabani da basu yi sabani ba ko da haka Abdullahi dan Abbas shi bai da sabani sai dai yana kuka ne yana zubar da hawaye yana ganin musiba ce domin ko rashin rubuta takardar zai sa a samu su 'yan baya 'yan bana bakwai su zo suna saɓani game da shugabancin abubakar domin shi ana yin mu baya ga abubakar bai ja ba yi baya ga abubakar an fahimci wannan da yarda Allah ma dai za mu yi karatu wani lokaci game da wafatin annabi tun da ya dawo daga hajjatul wada wanda tun a hajjatul wada ya yi ta gwada alamar cewa shi ke nan fashi ba zai dawo ba ya riga ya gama aikin shi ya ci shirya komai na barin duniya tun a lokacin a lokacin da mutuwa ma za ta ɗauke shi an ba shi zaɓi ya Muhammad ga mabuɗin dawwama a duniya ya zan kai ne ƙarshen wanda zai barin duniya da annabi ya ɗauki wannan mabuɗin to da har yanzu muna nan tare da annabi sannan kuma ga zaɓi in an walo a baka wannan mabuɗin walo kuma ka bar wannan wulaƙantacciyar duniya duniya marashiya daraja duniyar da ba ta da ƙima. duniyar da aka zubar da jinin annabawa da manzanni duniyar da ma aka kai ga sai da aka karya maka hauru cikinta jini na zuba ya kai annabi Muhammad har ka kasa sallah tsaye sai da ka zauna kana sallah an jijji maka rauni duniyar da mai ɗaukaka za ka gan cikin talauci wulaƙantacce maƙiyan Allah za ka gan cikin wadata to irin wannan duniyar in kana son kuma ka zauna ka dawoma cikinta kai ne na ƙarshe an baka mabuɗi in ko kana son ka bar ta ka koma cikin tattalin da Allah ya ma cikin sarauta da mulki da iko da bunƙasa da to in kana son wannan ka zaɓa mala'ika ya zo ce Allah ya aiko ni zaɓa ya kai annabi Muhammad annabi ya dubi duniya ya dubi wancan ya ce Allahumma kirrafiqil a'ala Allahumma firrafiqil a'la Allahumma firrafiqil a'la ya Allah cikin jama'a madaukakiya ya Allah cikin jama'a madaukakiya ya Allah cikin jama'a madaukakiya don haka annabi ya dauke mutuwar Allah madaukakin sarki kuma ya dauke ranshi ana gwada mini lokaci tun da su insha Allah ta'ala yau nan za mu dakata da karatunmu sai kuma gobe sai mu ɗai da sa ɗan bayanin da ya shafi mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya faru bayan wucewar shi na zaɓen khalifa ya aka zaɓi khalifa saboda da an rubuta takardar babu buƙatar zaɓe ko to amma dai tunda dai Allah ya riga ya rubuta ya ce shi ya ya lamunce mu annabi Abubakar ne kuma Allah ya samu mene ba za su yadda da kowa sai abubakar ba manzo Allah ya gaba bukatar ma rubuta takardar ashe kun ga takardar yadda karshen ta ya kasance ko don kada wani dan baya ya zo muku gobe kun san Najeriya kamfani ce ta dillancin akidu ko Ko kowa bo Najeriya yayi domin zai samu masu bi shi ko mai halbin sama yace ga wani addini na halbin sama in ya shigo Najeriya sai ya samu magoya baya to dan shi ne sai a ɗauko irin waɗannan yaye-yaye ana kawo muku Allah maɗaukakin sarki ya taimaki mu rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya Allah ka taimake mu ka taimaki addinin musulunci ka taimaki masu taimakon addinin musulunci duk inda suke ya Allah ka tsare mu ya Allah ka tsare mu ka kawo